wani ba rawanin banza ba ne. Mm. Auren manga, auren manga, Ya haka? Ke kuma daga abin da sai ki cire wani mayafinki haka ake yi? Me haka? Da Allah ko ko ko. Ko ka abin to to wuce wuce ku shiga ciki tukuna a yi daidai da abin da za a yi ya eh. kamata ya ba za ma ka gane wa ko ka sun yi gaskiya ni ba wadda a daidai daya daya daya bayan daya kamar yadda kika faɗa kika ce a daidai bayan daya daya bayan daya sai ka mm. fi gane ma ko wace ce ka kalle ta ko ba haka bane wai zawara ne ne ko duka yan mata ina eh, zawarawa duk yan mata ne duk yan mata ne ka gan su nan dai bari a kira su ɗaya da ɗaya ko? Eh, a kira a kira ɗin. to to ina ina ta farko ta farko ta zo. lafiya na. haka haƙorin ta suke? eh. oi ba kuwa brush kenan. a ah, ah, kani ba na son shegantaka irin taka ka ji ko? kuma ma brush din ne ni ina kauye na suka san wani brush hmm kai mata abin ne dai tayi tayi wai aje na dai ta to je ki tukun je ki je ki shiga koma ina ta biyu Lafiya, ah. ita ce ta da zuwa? Eh, ita ce. Ba ta da To ai dama daga gani ma ka duba dai ka gani dai. Ba ta yi ba? To irin wa'annan mallan sa abin ka ka To shikenan je ki ina zuwa. Ya sunan ki ma? Lantana. A Saratu dai. Kin manta ne ba na san ki ba? Ai na san mahaifinki. Za ta boye suna. Eh. Ba ba ba ba Saratu bace ke? Hmm? Yar gidan Babaja? Ta koma kawai. To je ki je ki ina zuwa je ki. wannan ko ni ba zan yarda ka aure ta ba dama mahaifinta ba shi da kunya shi ma ta gado ja ba ba da kunya to wata ta fito wata sai dai wata ta fito ko mm. to ta uku ta zo ah. Auwa ki ne ma? Mm. Ki haka aka koya miki a gidanku? Ko dole aka yi miki ne ki zo? Ka ban sa rashin mutunci kaka. don kin ga duk ƙauyen nan jika nakin ya rasa mata kin ga mun nan duka muna da samarin mu to wuce ina zuwa wannan ma yarinya ce ah, ah, ah, ko a wannan je ma dariya za su yi maka abin nan da duk rasa matar da za a baka sai wannan yar fitika a firuwa kenan <laughs> to to ta ukta ta kudu ta zo ko da kai a cikin gida ba lalle mun ga bai dace da makwabta ba tun duka sa mm. <laughs> kana da ɗan eh? na suna ci ta gaisuwa mai sufurin ko ita ce wannan eh ta ta mun ba tarbiyya kenan tarbiyya ce ta haka haka kike gaida mahaifinki tsofai tsofai da ne ki zo ki zauna ki wani wani ne eh. ki wani lakwasa kamar wani kifi a cikin gwangwani eh? kwalliya ta yi eh wani muna ka gaishe a fuskar jari jini kika shafa a saman idan ki ne a to ai ba zai ga fuskar ki ba kya jura masa kumatu ki jura fuskar ki sosai ya gani mana ku tsararriya to je ki ta je to ina ta hudu ta biyar din ha biyar ne wai Man gaba kai tsaki ka ce ba dan jona masa dan yayan ma? Hmm, a'a. Kin sai ruwa take. kalangu muka kada ba ba kuma rawan disko muke ba maza je kito auren manga auren manga auren manga ne ita ma budurwa ce ita ma ba budurwa ce to tana wannan kwalkwalma da kwalkwalma tana wannan rashin kunya na rasa mun da yake so ai mai gari kai dai ranka ya dade dai kawai mai gari dai wallahi fitina sace dai dai da yawa